Et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sharuwa ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 23 ga watan Afrilu. A babin rahotanni za a ji cewa yawancin 'yan takarar gwamna ɗaya daga cikin muhimman jihohin arewacin Najeriya wato Kaduna sun fi nuni da taɓarɓarewar tsaro to sai dai shi kuma gwamna mai ci na kare kansa da cewa da a rana ɗaya za mu samu rahotanni 20-30 na garkuwa da mutane ko kashe mutane yanzu sun ragu ba mu ce wai ba a yi ba amma ya ragu sosai kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku akwai labaran wasanni da murtala faru sanyana kan gabatar za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Faransa da Jamus sun samar wa rasha kayan aikin soja na kusan dala miliyan 300 da ta yiwu da su ake amfani a yakin Ukraine. A cewar wani rahoto na musamman na jaridar da Telegraph ta Birtaniya bisa ga bayanan kwamitin zartarwar tarayyar Turai. An tura kayan aikin a cewar jaridar duk da takunkumin da tarayyar Turai ta sanya wa Rasha bayan mamaye yankin Crimea a shekarar 2014 da Rashar ta yi. Jamus dai ta kara cinikin tana mai cewa kayayyaki ne da za a yi amfani da su ta bangarori biyu. kuma rasha ta ce ana buƙatar su ne don farar hula ba don amfanin aikin soja ba jaridar ta ce kayan aikin da aka aika zuwa rasha sun hada da bama-bamai rokoki makamai masu linzami da bindigogi kamfanonin faransa sun kuma tura wasu na'urorin daukar hoto na zamani don tankokin rasha fiye da dubu daya da kuma na'urorin nuna hanya don jiragen saman yaƙi da jirage masu saukar ungulu a cewar da telegraph A gobe Lahadi ne 'yan Faransa za su kada kuri'a a zagayen ƙarshe na zaben shugaban ƙasa, inda Marine Le Pen, 'yar jam'iyyar National Rally, ke bayan shugaba mai ce Emmanuel Macron da maki kaɗan. Nasarar Le Pen za ta yi matuƙar tasiri ga tsaron ƙasashen Turai, biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A wata muhawara mai zafi da aka yi ta talabijin ranar Laraba, shugaba mai ce Emmanuel Macron ya nemi ya bayyana alaƙar da ke tsakanin jam'iyyar Marine Le Pen da shugaban Rasha Vladimir Putin. Jam'iyyar ta ta National Rally ta karbi bashi da yawa daga Rasha a shekarar 2014, ciki har da bashin dala miliyan 9.75 daga bankin First check Russian Bank mai alaƙa da Kremlin. Ga mu wannan ba abu ne mai daɗin ji ba, saboda kun dogara ga gwamnatin Rasha kuma kun dogara ga Putin a cewar Macron. babu wani daga cikinmu da ya je neman kuɗi daga bankin rasha musamman ma wanda ke da kusanci da gwamnatin rasha lupin ta ce sanannen abu ne cewa bankunan faransa sun ƙi bata rancen kuɗi don haka ta nemi taimakon kuɗi daga rasha to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Najeriya, yayin da wasu 'yan siyasa suka fara nuna sha'awar tsayawa takarar mukamai daban-daban a zaben da za a yi na shekarar 2023, wasu kungiyoyin matasa da magoya bayan tsohon shugaban Najeriya, Goodluck Jonathan, sun yi tururuwa zuwa ofishinsa da ke birnin tarayya Abuja suna yin kira da ya tsaya takarar shugaban kasa. Wakiliyar muryar Amurka, Madina Dauda, na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kudu da arewa gabas da yamma babu abin da ake ji sai ɗaruruwan matasa da ke zabura suna barin mazauninsu suna bin manyan 'yan siyasa suna kira da su fito su tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa. yadda ɗaruruwan matasa suka yi dafifi a ofishin tsohon shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan kenan suna kira cewa ya fito ya tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekara 2023 sunana isa bin talif dan kadan ne taro na do muna son shi ne zama mana shugaban ƙasa mu sosai ko da mun yi tele shi mun farko ya tele shi mun ji daɗin ta eh, sunana ifoma ogu na daga maraba ce na san the declaration da Jonathan zai yi. Ke Isge daga Borno State. Na zo ne mara ma former president namu baya madadin domin har yanzu muna yi shi saboda mun yaba da mulkin shi. Da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya fito, ya yi wa matasan jawabi ga abin da ya ce. Yes, they are calling me to come and declare for the next election, I cannot tell you I'm declaring. The political process is ongoing. Goodluck ya ce, kuna kira da in fito in tsaya takara, amma ban shirya ba tukuna, saboda muna can muna tuntuɓa tukuna, sai dai zan ba ku shawarar ku ci gaba da addu'a, idan mun cimma matsaya zan shaida maku. Na gode. To sai dai mai fashin baki a harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin akwai abin dubawa a waɗannan kiraye-kirayen. Ita takarar Jonathan a gaskiya kishin-kishin ɗin da aka daɗe ana ji shine janar muhammadu buhari ne ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi suke ganin cewa ai yanzu su sun yi mubaya'a da irin tsarin da jonathan ya dauka na mulkin najeriya da suka rinka caccaka har suka samu dama suka karbi mulki cewa wannan tsarin shine ya fi wato duk barnar da aka yi a lokacin jonathan ta zama yanzu ba barna ba ce gyara ne musamman aka ga yanzu yanda suke gyara abubuwansu a irin nasu yanayin to wannan ma shine abin da zai fi bawa wa kowa mamaki a ofisoshin apc ma ake zuwa ana makala fastocin jonathan din to shin in ya fito ya takara za ta iya yin tasiri ko ba za ta iya yi ba akwai masu tunanin cewa wai wata dabara ce ta siyasa a iya ɗaura jonathan ne shekara hudu in ya gama shekara hudu zai iya bawa arewa mulki a wuri na ina ganin wato ba karamin rashin basira ba ne da toshewar tunani madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina da wannan rahoto a kuma gaida Maryam Dauda da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kun bari mu shiga babin rahotanni a jihar Kaduna wadda wasu ke mata ganin cibiyar siyasar arewacin Najeriya. 'Yan takarar gwamna da kuma gwamnati mai ci na raja'a kan batun tsaro. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton. shekara ɗaya da 'yan kwanaki ne dai suka rage wa'adin gwamnatin jihar kaduna mai ci ya ƙare kuma duk da matsalolin tsaron da ake ganin sun kewaye jihar yanzu haka dai sama da 'yan takara goma ne suka fito domin ganin sun nemi matsayin gwamna a jihar kaduna daga jam'iyyu daban-daban kuma mafi yawan 'yan takaran sun fi mai da hankali ne akan maganar magance matsalar tsaron jihar kaduna tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan na cikin 'ya'yan jam'iyyar pdp da ke neman gwamnan da ya ce matsalar tsaro a jihar kaduna na da magani ba ka samun tsaro sai da abu guda biyu sai da ilimi domin mutanen da suke da ilimi yana da wahalan gaske ka ja ra'ayinsu shiga harka na rashin tsaro to amma ko mutum yana da ilimi idan kowa fa ba shi da sana'a bai da inda zai samu wani abu da ke shigo mishi rayuwarsa to zai iya zama prostrated kuma iya shiga wannan abu saboda haka bai zama ne dai mutum da yana da hanyar da ke samun abin da zai ciyar da kanshi zai ciyar da iyalin shi zai da walwalar shi daidai gwargwado to idan mutum yana da wannan kuma yana da ilimi to za a samu zaman lafiya. Sannan abu na biyu akwai hanyoyi na zaman lafiya a bayan mun bi shine akwai iyayen ƙasa suna da mahimmanci kwarai da gaske akan maganar zaman lafiya. Sannan akwai kuma shugabannin addini. Ba wai kawai 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna ke ganin wallan gwamnatin jihar Kaduna game da matsalar tsaro ba. Su ma 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki na ganin akwai damuwa. kamar dai yadda dan biram na zazzau alhaji sani mahmud sha'aban din da ke neman kujerar gwamnan jihar kaduna cikin jam'iyyar ya nunar shin akwai wani shashi na jihar kaduna yau wanda suke walwala akwai wani shashi yau na jihar kaduna wanda ba su san halin da ake ciki ba na tsaro ko kuma na rashin aiki ko kuma yadda sana'o'i suke ana ɗiban mu kullum ana kashe mu kaman kiyashi to wani amana ne ta al'umma duk amana da aka baka to ka yi shi da tsoron Allah in ka shiga ɗaka ka kulle kayi mutane ba su ganin ka amma wanda ya halicci ka yana ganin ka da yau najeriya ana kwatanta shugabanci da tsoron Allah wallahi da ba mu tsinci kan da muke ba to ni na yi imani har ga Allah abinda duk zan yi zan yi shi ne bisa tsoron Allah kuma zan yi shi daidai gurgudu kuma daga ran da aka ce ga nauyi a kafaduna a kullun zan dinga neman tallafi daga ubangiji ya bani hikima ya bani karfi kai ya bani da iyawa na to bisa yaddan ubangiji ko in aka yi haka ina ganin za a samu kyakkyawan tasiri a rayuwa sai dai gwamna nasiru ahmad rufa'in jihar kaduna ya ce matsalar tsaro a jihar kaduna tana dan yin sauki duk ko da ya ce ba a magance matsalar baki daya ba. To mutanen da suke zaune daga nesa za su iya cewa an dade ana cewa abu baya kara gyaruwa amma mu da muke samun rahotannin wayannan abubuwa mun san cewa abubuwa sun kara sauki kamar a jihar kaduna da a rana ɗaya zamu samu rahotanni 20-30 na garkuwa da mutane ko kashe mutane yanzu sun ragu ba mu ce wai ba a yi ba amma ya ragu sosai in ka duba abin da ke faruwa kamar shekara ɗaya da suka wuce saboda haka akwai sauki kaɗan amma ko mutum ɗaya ne ya rasa ransa ko aka yi garkuwa da shi a jihar kaduna hakki yana kaina kuma dole ne in damu jihar kaduna dai yana cikin jerin jo jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaron da suka kewaye ta. Saboda ko bayan har-haren tare hanyoyi da kuma sace ɗalibai daban-daban a yanzu haka dai akwai mutane da dama a hannun 'yan bindigan. Kama daga waɗanda aka sace biyo bayan harin da aka wa jirgin ƙasan da ya taho daga Abuja zuwa Kaduna. Zuwa wasu al'ummomin da aka sace daga garuruwan da ke sassan jihar Kaduna daban-daban. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa yanzu kuma ga amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin masu sauraronmu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan ɗumbun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na farko na ansoshinku. To alhamdulillah wa salamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi bin umar allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato ta allah da bauta da kuma yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne kuma bawan allah da tsaye da sallah da ba da zakka da aikin hajji da kuma azumin wata ramadan to kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi da farko dai ya cika umarnin allah maɗaukakin sarki kuma ya yi da'a sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci annabi muhammad sallallahu su ma allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi kamar yadda allah ya tabbatar a cikin alkur'ani mai girma ya ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yin azumin yana kara mutum tsoron Allah sannan kuma yana kara sanya mishi tunani wadda yake tunani kullum shine idan ya dubi ran da shi azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci to sai ya ga cewa fato akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin to amma duk waɗannan wato sai gashi allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi to sai ya kara jin tsoron allah ya kuma kara godewa allah domin allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi da haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji sannan kuma dole zai kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah saboda ga damar da zaka ci ka sha ko da boye ne amma ka ji tsoron Allah ka yi wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa to kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam zaka samu wani tunda Allah ya hore mishi ah, abin da zai ci duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci shi wannan ba abinci ba matsalarsa ba ne da haka zai ta cin abin da yake so ya ci to wasu abubuwan da mutane ke ci watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka to amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza to za ka ga cewa in suna azumi wato jikinsu ma yana canzawa kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu kaga wannan ita ma fa'ida ce sannan abubuwa a da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su to kada ya zama na kawai yana barin cin abinci da abin sha wato ma'ana ga yunwa ga kishin ruwa amma su zama na banza allah ya sauwake daga cikin abubuwan da ya kamata a mutum ya yawaita yin su don ya kara wa ladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma shine mutum ya lizinci karatun alkur'ani ma'ana ya karanta shi da kansa ko ya dauki littafin Kur'ani din ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Kur'ani ko kuma ya zamo yana halattan guraren da aka keɓe don karatun alkur'ani shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada shi ma abu ne da ake bukata sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha ɗin ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astaghfirullah da kuma yawaita hailala la ilaha illallah da kuma yawaita neman gafarar wato kamar da muka faɗa kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi koda da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan kuma a daren azumin har yanzu ma'ana wato in dare ya yi bayan an sha ruwa tun daga baya sallan isha har zuwa alfijir ta keto to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi a sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai buƙatar shi kansa kuma don ƙara inganta alaƙa tsakanin shi da mahalicinsa ya ware ko da minti goma ne ko minti ashirin ko minti goma sha biyar cewa ya yi wa Allah alkawarin cewa zai keɓe wannan lokaci ya yi gani tsakanin shi da mahallicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah yana kaskantar da kansa yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da ba su dace ba kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce sa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba ba zai fada ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an dora masa duniya aka ya sani cewa wannan ibadar da yake yi allah ne ya umarce shi yi kuma dama ce ya samu wasu sun bukaci allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan allah bai kaddara ba to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa duk amince da wannan saboda haka mai azumi ya daina yin raki sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci Shi ne na farko mutum ya zama musulmi ne baligi ne wadda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma ko da musulmin ne kananan yara ba su balaga ba mazansu da matansu shi ma azumi bai zama dole a kansu ba ko da kuma sun haɗa waɗannan sharuɗa gaba ɗaya amma sai ya zamana akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take ɗauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in ta azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zamana idan ta shayar da nono nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan ba ta ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke bukatan shan nono to ruwan nono zai kafe to ita ma wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wadda za a rinka biyan ta ta rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din macen ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan ɗaukewan jini in ta yi wanka sannan hakanan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin na yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyaye ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa azuminmu abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakin sa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma gashi nan muna fuskantar goma karshe wadda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goma ƙarshe a cikin azumi allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alkur'anin ma gaba ɗayansa tun da sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wato ma'ana lallai mun saukar da shi alkur'ani sauka na farko gaba ɗayansa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a cikin daren lailatul kadari me ka sani ko me ya sanar da kai me lailatul kadari

yanzu a madadin mai an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri sai kuma wanda ya bada umarni hailu haile da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu to yanzu lokaci ya yi da murtala faruk sanyina zai shigo da labaran wasanni wasanni a takaice rahotanni daga najeriya na bayyana cewa an sami rashin jituwa tsakanin hukumar kwallon kafa ta nff da gwamnatin tarayyar kasar a fafutukar neman sabon tsayayyen mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles an tsara sunayen mutane hudu da ake kokarin zaben daya daga cikinsu domin aikin na koci da suka hada da joseph osero da philip koku da laurent blanc da kuma ernesto valverde mujallar wasanni ta complete sports ta rawaito cewa hukumar ta nff ta zaɓi ɗan kasar portugal jose posero to amma kuma ma'aikatar wasannin ƙasar ta yi na'am da zaɓin ba domin kuwa nff ta kasa gamsar da ita dalilin zaɓin nasa ma'aikatar wasannin ta ce tana buƙatar a gudanar da cikakkiyar ganawa da tattaunawa da dukkan 'yan takarar mukamin su hudu kafin yanke hukunci akan zaɓi na ƙarshe inda kuma ta umarci nff ɗin da ta gayyace su duka zuwa najeriya domin ganawar tun a watan disamban shekara ta 2021 da ta gabata ne hukumar ta nff ta bada sanarwar daukar posero a zaman sabon kocin kasar jim kaɗan bayan sallamar gano ro amma kuma daga bisani aka bayyana cewa ba a cimma daidaito ba a ɗaya ɓangaren kuma tsohon kocin najeriya gano ro ya kai hukumar nff ƙara a gaban hukumar kwallon ƙafar duniya wato fifa akan abin da ya kira wa dokokin yarjejeniyar ragi ro ya kasance mai horar da 'yan wasan najeriya na tsawon shekaru biyar kafin hukumar ta nff ta sallame shi a watan disamban bara sakamakon rashin kyakkyawan sakamako a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya inda ta maye gurbin sada augustine augustin egabon wanda shi ma ya kasa kai kasar a gasar cin kofin duniya ta katar ta wannan shekara duk da yake nff ta amince ta ci gaba da biyan shi albashi har zuwa karshen kwantaragin sa a watan disamban shekarar nan ta 2022 to amma ro bai gamsu ba akan haka ya gabatar da karar inda kuma tuni da hukumar ta fifa ta kafa wani kwamitin sauraren korafinsa rahotanni sun bayyana cewa ro na bukatar najeriya ta biya shi zunzurutun kuɗi har dala amurka miliyan ɗaya kimanin naira miliyan ɗari biyar da ɗoriya a matsayin diyar cire shi ba bisa ka'ida ba wasu majiyoyi sun bayyana cewa yanzu haka hukumar ta nff tana jiran hukuncin hukumar fifa akan karar kafin yin matsayar ɗaukar mataki na gaba kan lamarin a ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united na rikon kwarya ralph rangnick ya bayyana cewa kungiyar na bukatar gagarumin garan bawul gabanin isowar sabon kocin ta eric ten hag rangnick ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar na rikon kwarya ne bayan da ta sallami ole gunnar solskjaer a bara amma kuma ya kasa shawo kan matsalolin koma baya da take fuskanta a yau asabar ma arsenal ta doke united din da ci uku da daya wasan premier lamarin da ya kara nisanta ta da fafutukar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar rangnick ya bayyana cewa akwai jan aiki a gaban sabon kocin mai zuwa inda ya ce kuma wajibi ne a yi kwakwaran garan bawul domin kuwa wasu 'yan kananan gyare-gyare a halin yanzu ba za su iya ceto kungiyar daga mawuyacin halin da take ciki ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a Abuja, Najeriya. A gaishe ka yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To ni ne Ibrahim Sala Modibo daga Kumasi. Alhamdulillah na samu amfani da da ina jin in zan ambata lokaci ya kai na shan ruwa. Farko na samu abu ɗaya da na san ina yi shine mafi yawanci ina yi yanse da bino ko in sai wani abun buɗe baki in bayar da jiya ba in yin shi amma yanzu alhamdulillah ina iya yi gwargwado alakadar firashika ta muddu rijilaika wai gwargwadon ka kake miƙe ka? sannan kuma na biyu ina jin daɗi kuma ina tare da 'yan uwaye kowa na kawo ababa daban-daban yi da baki da shi na fahimci na samu wani fa'ida daga wajen na shine na ukuwa 'yan uwantaka mu don nan ga akwai faila akwai tijjaniya akwai dai ali sunna akwai amma duka mun haɗu waje ɗaya muna buɗa baki insha Allah ina jin ina cikin fa'idan da na samu shine uwan yan kasa sunana Abdul Muhammad Muhammad eh, ni matashi ne kuma shi fa'ida da game da batun watan Ramadana eh, shi mu ce dai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dole mun saba alheri amma da aka shiga zumin ga alherin nan ya yi karu wallahi shi kuma ya samu mana tausayi don kana ka ga yadda wani ke yana za ya ci safuru ma wani yayi kana ga kamar ba zai bane yasa game da kuma wanga fa'ida kuma wallahi bar kamar mun samu na askar da mun yi aiki muna turare ta ne muna yi aiki da muka tabi shi mu je tafsiri farko kuma back in the days satin sunday sunday wani party muna vanish mu wani a hama zire mu gode da Allah wallahi kuma muna gode da Allah dan da yi mu haka nan ya samu na Allah kuma jisai Allah samu saurari da shi haka nan har bayan Ramadana To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. Faransa da Jamus sun samar wa rasha kayan aikin soja na kusan dala miliyan 300 da ta yiwu da su ake amfani a yakin Ukraine a cewar wani rahoto na musamman na jaridar da Telegraph ta Birtaniya bisa ga bayanan kwamitin zartarwar tarayyar Turai. An tura kayan aikin a cewar jaridar duk da takunkumin da tarayyar turai ta sanya wa rasha bayan mamaye yankin Crimea a shekarar 2014 da rashar ta yi. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.